ba tare da tsawaitawa ba sai dai yana da muhimmanci tarihi ya taskace yau muna daren juma'a ne daren asabar yammacin juma'a daren asabar ko insha Allah ta'ala 23 kenan ga watan jimada al'ula bayan hijiran farin jakada sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina shekara 1436 wanda uku ga watan uku shekara ta 2015 babban makasudin haɗuwanmu a wannan wuri ba boye al'amari ba ne ga dukkan musamman mahalarta wannan wuri ɗin kamar yadda muka sani babban malaminmu mala alkasim umar hotoro daga jihar kano shine dai gabatar mana da karatu a wannan masallaci na markazin imamu ahmad da ke nan cikin garin kaduna hayin dan bushiya layin sabon gida ko layin abubakar suleiman yawwa sabon gida layin abubakar suleiman gara ita keke da keke ko yawwa to insha Allah kamar yadda muka sani matashiyan littafin da malam zai fara mana karatunsa a yau shine sharhu sunna na imam alwar bahari na tabbatar da wannan darasi inda za a rubuta shi da ruwan zinariya ba a tsara ba dan akida ita ce rayuwa kuma malam ya shigo tabbas na tabbata haja za ta tallata kanta don haka babu bukatar mu tsawaita godiya ta musamman ga wanda suka yi kokarin ja mana wannan alkhairi ala ra'sihim babban malamin mu malam Musa Yusuf asadu Sunna hafizahullahu ta'ala da dukkanin sauran yan uwa da suka bada nasu gudunmuwa makasudin da ya haɗa mu karatu ne shine wanda ya kamata mu ba mafi yalwan lokaci da haka nan zamu ba malam dama ne kai tsaye shiga cikin karatu ababe guda biyu na farko muna buƙatar cikakken natsuwa kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi sallam suke natsuwa a gaban sa lokacin ɗaukan karatu domin wakilci ne wannan sannan na biyu ladabi na fuskan tambaya ya zo a rubuce ne a ba shi dama sannan na uku da Allah da wanda suka sa abin ɗauka su tabbatar da sun sanya su a yanayi wanda ba za su yi kara ba saboda kada a ɓaci ɗauka da ake Allah ta'ala ya datar da mu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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko da dama ta kasancewar mu a wannan masallaci mai albarka masjidul imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah domin gabatar da wannan karatu wanda ya shafi batu kan al'aqida aqidatu ahli sunna wal jama'a domin uh, aqida uh, ita ce ginshiki uh, don haka idan aka rasa ta to an rasa komi sai ta kafu ta kankama ta samu ta daidaita sannan dukkan abin da yake wanda zai biyo baya to shi ma zai iya daidaita zai iya samuwa don haka yayin da aka rasa aqida to an rasa komi idan aka ce kuma al'aqida za mu ga daga aqada ya aqidu aqadan ne wa aqidatan wato shi shine kudiri abinda ka kudirce cikin zuciyarka wanda shi shine al'aqadu ne kuma al'aqida shine al-mu'taqad kamar inda Allah ke cewa wa min sharrin naffasati fil uqad sannan ce la yu'akhidhukum Allahu bil laghawi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman kamar inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud diddai daga madda ta al-aqida din ne madda ta al-aqdu wato abin da ka kudirce a zuciyarka game da mahalicci Allah subhanahu wata'ala na abin da ya shafi samuwarsa cancantarsa a matsayin cewa shine abin bauta abin da ya shafi sifofinsa wanda ya siffanta kansa da su ko kuma annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya siffanta shi da shi cikin hadisai tabbatattu da abin da ya shafi sunaye na shi allah subhanahu wa ta'ala wanda ya baiwa kansa ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bashi cikin hadisai tabbatattu da dukkanin ababen da suka shafi wannan haka shi ma bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cewa annabin Allah ne manzon Allah ne kudirce dukkan abin da ya zo daga gare shi na abin da ya shafi abin da manzo Allah ya ce a yi ne ko abin da ya aikata ne ko abin da aka aikata a gabansa ya tabbatar sannan abin da ya shafi girmama sahabbansa da kudurce wajen Allah subhanahu wata'ala da kudurta cewa su ne a ainihin fiyayyu bayan annabin wannan al'umma wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da kudurce fifikon da yake tsakaninsu ta fuskar mataki na wato ainihin su sahabbai din na annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam matakin daraja tare da kudurce daraja su a dunkule gaba daya wanda wannan shi ya bayu al-imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah littafinsa kitabu fiqat shi sai ya ambaci sahabbai bisa tabaka daya ma'ana duba ga lafazu suhuba duba ga kasance wasu sahabbai to da sai kawo su a bisa jeri daya sabani kuma ibn sa'ad rahimahullah a kitabu tabaqat to shi kuma sai ya kawo su mataki mataki ta fuskar daraja mafiya daraja sai ya fara kawo su sannan masu bi musu sannan masu bi musu to mutum ya kudirce wannan ya yadda da wannan da dai sauran ababai duk masu kama da waɗannan abubuwa to nan shi ake kira da ainihin al'aqida wato kudircewar zuci to wannan littafi na sharhu sunna wato ya shafi wannan bangare a bangare na ainihin aqida ta ahlus sunna wal jama'a da bayani kan matafiyar su abinda suka tafi akai ta fuskar ruko da alqur'ani da kuma ruko da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta fuskar yadda suka zanto suke tafiya da shugabanni ko da ko wannan shugabannin sun zanto azzalimai ne wanda ake kira da immatul jawr to yaya yake a matafiya ta ahlus sunna wal jama'a yanda ya kamata tafi tare da su shugabanni yanda ya kamata mu'amalance su yanda ya kamata zanto tare da su to ya kunshi a waɗannan bayanai shi wannan littafi mai albarka da kuma abin da ya shafi rudut kan ita bidi'a da yan bidi'a da sauransu domin dama inda aka taɓa ɓangaren sunna to za a shafi kuma ɓangaren mai albidi'a saboda albidi'a hiya biddu sunna ita ce kishiyata wato anishin sunna to wannan shi ya bayu musamman shi al-imam al-barbahari rahimahullah ya rayu a lokacin da ya zamana bidiyo'i sun bayyana sun fito fili kuma ana baje kolin su ana yada su tunda malami ne wanda ya rayu karni na uku zuwa karni na hudu to da haka a wannan lokacin lokaci ne wanda yake an sami bidiyo'i wanda kuma sun bayyana sun shahara kuma ana kwasar mutane a kansu musamman a yankin da shi yake tun da shi mutumin bagadad ne to bagadad kuwa wuri ne wanda yake ya kunshi abubuwa da yawa na abin da ya shafi bidi'o'i ta fuskoki daban-daban musamman kuma a lokacin da shi imam al-barbahari rahimahullah ya rayu to kuma a wannan lokacin sai zamana ya rayu da malamai waɗanda suke dakka na sunna wanda su ne a alamus sunna wa a immatuha to sai zamana ya yi tarayya da su cikin ba da gudunmawa wajen abin da ya shafi rubuce-rubuce domin bayyana sunna da kuma ainihin rushe bid'a da kuma yaƙar su 'yan bid'a da ita bid'a ne da kuma tsayuwa wajen yaɗa sunna da kuma ainihin ba da kariya ga ainihin su ahalis sunna wal jama'a to wannan shine abin da ya bayu ya rubuta wannan littafi nasa sharhu sunna wanda a wannan lokaci lokaci ne wanda yake an sami bangarori na bidi'a da kuma 'yan bidi'a musamman tun da alkadariya ita ma ta bayyana kuma ta yadu kuma masu wannan aƙida sun tsayi wajen yada ta sun tsayi wajen yada ta musamman irin su ma'abadin niljuhani da waɗanda suke mara masa baya wanda kusan bayyanar bid'atul qadariyya wato alishin a karshe karshen rayuwar sahabbai ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sahabbai sun dan yi karanci sai ya daide ku saboda haka waɗanda suka yi ragowa cikin sahabbai ka samu shigaru sahaba ne wato su ne kananan sahabbai ta fuskar wato alishin shekaru irin su Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu don haka ma'abota sunna sai zanto suna da bukatuwa matsananciyar bukatuwa wajen samun bayata da kuma abin da ahalus sunna jama'a suke kai eh, tun daga su kansu sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma abin da shi manzo Allah din ya bar sahabbai akai na ainihin aqida ingantacciya tatacciya to wannan shi ya bayu kamar yadda yake a farko-farkon littafin sahihi muslim wanda shine hadisi na farko aka zo aka tambayi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma game da ita wannan aqida ne karshe yace to aje a gaya musu shi ya baranta daga su su ma sun barranta daga shi saboda haka dukkan wanda bai yi imani da kaddara ba to Allah ba zai karbi dukkan abin da zai ciyar ba ko da ya ciyar da abin da ya kai wato ainihin girman dutsen uhud na zinare don haka wannan shine ya bayu sai ya ambaci wato ainihin hadisin zuwan jibril wajen annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga mahaifinsa umar bin khattab radiyallahu anhu game da arkanul iman rukunan imani cewa imani bai cika dole sai an sami imani da wato ainihin kabbara to su ko alkadariya sun kore cewa babu kaddara eh kawai al'amura suna faruwa ne haka kai tsaye to gabanin su kuma dama an samu alkhawarij ah, wanda su alkhawarij ah, aqida su shine ah, kafurta dukkan wanda ya aikata wani aiki matsayin kabira ne min alkabair misali ya ce ka saba alkawari ko a same ka da ƙarya ko wani abin da yake mai kama da haka to wannan fita ne daga wato ainihi musulunci fita ne daga musulunci to wannan shi ya bayu har ma suka kafirta eh, wasu daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam irin su Usman bin Affan radiyallahu an irin su Ali bin Abi Talib radiyallahu an irin su Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu an da sauransu to ana nan ana nan kuma lokacin ah, manya-manyan tabi'ai kuma sai aka samu al-mu'tazila wanda su sun ɗan yi kwaskwari ma kan aƙida ta al-khawarij su ma al-khawarij ne to kwaskwari ma da suka yi shine to suna ganin cewa wanda ya aikata aikin sabo ma'ana ba za a ce masa kafiri ba kai tsaye ma'ana shi dai ba mumini ba kuma ba kafiri ba wato yana manzila bainal manzilatain to amma in ya mutu kuma zai dawwama a wuta kaga sun haɗu kenan ta fuskar hukunci amma ta fuskar suna ne suka yi mai suka bambanta da juna domin me yake bayuwa mutum ya tabbata a cikin wuta shine mai kafirci domin duk abin da yake ba kafirci ba Allah kan iya gafartawa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا كما شين الله تعالى لك الكافر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار to duk abin da yake ba kafirci ba ko da ya sababa mutum shiga wuta to watan wata rana a sakamakon abin da yake da shi na imani za a da shi daga wuta ne kamar yadda hadisin abi Sa'idin al-khudri yayi nuni akan haka wanda yake cikin littafin sahih bukhari da kuma jama'atu min as-sahaba wanda su al-mu'tazila mutanen wasil na bin atah da amru bin ubayd wanda shine shugaba na wato ainihin ah, wannan tafiya ne to ana nan ana nan kuma sai wato ainihin almurji'a su ma suka bayyana almurji'a su ma sai suka bayyana wanda su suna ganin cewa dukkan wanda ya aikata aikin sabo mutukar da imani to sabo bai cutar da imani ma'ana in dai ka yi imani da Allah to in ka mutu kawai za ka tafi aljanna kai tsaye duk irin aikin da za ka aikata na sabo mutukar akwai wannan imanin a cikin zuciyarka ma'ana kokarin raddi ga wato anishin al-khawarij da al-mu'tazila sai aka samu kuma mai at-tafarid su al-khawarij da al-mu'tazila sun samu mai al-ifrat wato wuce iyaka su kuma al-murji'a sai suka samu mai at-tafarid wato sakaci wanda kuma mafi alkhairin al'amari shine mai tsaka-tsaki da haka tun a lokacin larabawa sukan biga misali da cewa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amari cikin al'amura shine al'amarin da yake mafi zantowa tsakiya wanda wannan magana ce ta larabawa suna faɗanta a babin misali ba wai hadisi bane na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magana ce ta larabawa su kan faɗe ta a babin misali kamar yadda abul qasim az-zamakhshari rahimahullah ya ambata shi littafin sa al-mustaqsa fi amsal al-arab to wannan kuma da shine tsarin da Allah ya dora wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akai wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida saka saki to su almurji'a sai suka yi sakaci da yawa wanda zaman ah, shamsuddin ah, abubakar muhammad bin ayyub ah, ibn qayyim rahimahullah cikin littafin sa madarij salikin bai manazil iyaka na'budu iyaka nasta'in yana cewa babu wani umarni da Allah zai kan wani abu face shaitan yana da mafisga guda biyu cikin wannan umarni imma ya fizgi mutum cikin wannan umarnin mutum ya zanto ya wuce iyaka an samu alghulu at-tanattu at-taghali irin abin da al-khawarij da al-mu'tazila suka yi ne suka fada ciki ila al-ifrat wa imma ya zanto kuma ya fizgi mutum ila at-tafarid ma'ana a samu sakaci inda aka ce ka kai ya zanto ka kasa kaiwa irin abin da al-murji'a su kuma suka fada ciki to su almurji'a eh, suna ya haɗa su na ce musu mai almurji'a amma ta fuskar maduba kuma sun bambanta da juna eh, akwai ainihin eh, alkarwamiyya mabiya muhammad bin karwamin nisjistani wanda su suna ganin cewa imani kawai faɗa ne da baki al'iman ƙaunin idan ka ce ka yi imani da Allah to magana ta riga ta yi ta riga ta kare saboda haka za ka mutu ka ka shiga aljanna imanu qawla. shi yasa abu abdullah al-qurtubi rahimahullah muhammad bin amr al-ansari abu abdullah al-qurtubi rahimahullah cikin aljami'u li ahkam al-qur'an a Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa Allah yana cewa daga cikin mutane ma'ana bayani kan munafikai akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah da kuma ranar karshe Allah ce ba masu imani ba ba su imani ba Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah yake cewa to cikin wannan aya akwai raddi ga ainihin al-karramiyya wanda suke cewa imani kawai faɗa ne da baki inda faɗa imani da baki yana isarwa to kaga da Allah bai raddi ga waɗannan mutanen ba da cewar mai ba su da imani an gane Ah, to daga cikin su ne kuma aka samu aljahamiya mabiya jaham bin safwan mabiya jaham bin safwan wanda kuma su suna gan cewa ah, al-iman kawai al-ma'rifa al-ma'rifa ka san akwai Allah ah, in dai ka riga san akwai Allah to magana ta riga ta kare su wasu daga cikin mai murji'a magana ta riga ta kare to kaga a bisa wannan ma'auni nasu sifar wannan ma duk masu imani ne إن سنصنعك يا الله الله تي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين النبي موسى عليه السلام تلشي قال لكدي علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مطبوع سنساني Eh, sannan kafiran eh, makka sun san akwai Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun idan ka tambaye su waye halicce su za su ce maka waye Allah ne ashe kaga su ma kenan a ma'aunin wannan aqida kaga me wato ainihin eh, musulmai ne kenan to sai kuma waɗanda suke almurji'a wanda su suke cewa a shi imani kawai ka faɗa ka kudirce to akan ce musu murji'atul fuqaha wato faɗi da kudir idan ka faɗa ka kudirce to magana ta riga ta kare to wannan shi yasa ma ake ce musu almurji'a don haka almurji'a zai iya zantowa ka ɗauke shi daga raja ya ruju ainihin eh, raja watan raja ya ruju rujuwan wa raja watan ma'ana sirrin jaye da ɓangaren mai fata na samun mai rahama sai suka yi watsi da ɓangaren mai azaba suna gani inda ka imani ko magana ta riga ta kare kawai za ka samu aljanna da raka sai ake ce musu me almurji'a an gane ba kamar inda laka cewa akharuna murjawna li amri amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alayhi wallahu alimun hakim murjawna sannan zai daukan cewa almurji'a an ce musu almurji'a ma'ana sai zanto daga ainihin arja yurji irja'an daga al'irja ma'ana an ce musu almurji'a saboda sun jinkirta aiki ga imani ma'ana imani ba shi da alaka da me da aiki inda ka imani magana ta riga ta kare kamar yadda yake a faɗin mutanen fir'auna cikin suratul a'raf da suratul shu'ara cewa qalu arjih wa akhahu wa ba'as fil madaini hashiri suratul shu'ara suratul a'raf kalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin kaga arjih ay akhirhu jinkirta masa jinkirta masa shi ma yazo a kira arjihu jinkirta masa to saboda haka kowanne muka dauka kalmar almurji'a za ta ainihin mai gaskanto a kai domin suna koma zuwa ga abu ɗaya shine mai raba aiki da wato ainihin imani wanda kaga aqida ta ahli sunna wal jama'a imani tare ki da me da aiki wanda wannan shi ya bayu ma imanin akan bashi sunan aiki a wani lokaci a ambaci imani ana nufin mai aiki an gane Allah yana cewa wa ma kana Allah li imanakum Allah bai canja alqibla ba daga Baitul Maqdis zuwa wato ainihin ah, Ka'aba don me domin ya tozartar da imanakum ai salatakum sallarku abin nufi wanda suke sallah suna fuskantar baitul maqdis ba a nufin cewa sallar su bata yi ba a Allah ya karba eh kaga imanakum me ake nufi salatakum kamar yadda hadisin albara bin azib radiyallahu an ya nuna wanda yake cikin sahih al-bukhari da musnad al-imami ahmad bin hanbal rahimahullah don haka a wurare da yawa Allah yakan hada imani da aiki ne domin nuni akan cewa tare suke da juna Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im kaga an ambaci imani kuma sai aka batun aiki إن wa aminu وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون kaga nan ba an ambaci imani sai aka kawo aiki innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'aluhum ar-rahmanu wudda kaga nan ma an kai imani sai aka mai aiki والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين to ayoyi da yawa aka imani sai aka batun mai aiki domin nuni akan cewa tare suke da juna don haka imam al-bukhari rahimahullah a kitabul iman ya kulla babuka daban-daban kan haka wanda suke nuni kan cewa imani tare yake da wato ainihin aiki don haka sai zamana yazidu wa yanqus yakan karu a sakamakon ayyukan ta'a yakan raguwa kuma a sakamakon mai rashin ayyukan ta'a ta fuskar kuma samuwar ayyukan sabo to wannan almurji'a kenan sannan kuma daga baya ar-rafida su ma suka bayyana suka fito fili karara daman can akwai su amma ba su yi zuhuru ba sai daga baya su suka fito karara ar-rafida wanda suka yi watsi da su abubakar su umar su usman radiyallahu anhum da da yawa daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam wanda suke da aqidu daban-daban mabambanta juna daga cikin su shine cewa ba a siffanta Allah da wata sifa kamar ka ce Allah yana da fiska ko Allah yana da hannu ko za a ga Allah subhanahu wa duk babu wannan har ma siffanta Allah da batun cewa yana da hannu ko yana da ainihin fiska to wannan kafirci ne kamar yadda yake a ka'idu shi'atul imamiyya na Muhammad Rida haka batun ganin Allah duk sun kore wanda kaga sun yi tarayya da al-mu'tazila da in bidiyar da suke tare da su kan wannan sannan da abin da ya shafa aqida ta albada cewa Allah yakan iya jahiltar abu sai daga baya ya sani wannan kaga duk akwai shi a cikin abin nan kamar da yake cikin asal shi'a wa usuluha in ka koma irin su usul kafi duk akwai an gane kamar aqida cewa limaman su sun san lokacin da za su mutu kuma ba sa mutuwa sai bisa zaɓin su ma'ana sai sun yi da za su mutu sannan za a karɓi rayuwarsu wanda alkulaini ya yi babi akan wannan cikin usulul kafi da sauransu to kaga dukkan wannan aqidu ne muna da aqida cewa dukkanin sahabbai sun bar musulunci in banda mutum uku daga cikin ruwayoyi wanda wannan ruwaya ta zo cikin usulul kafi na shi alkulaini mutum uku su ne ba su yi ba cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga dukkan wannan miyagun aqidu ne marasa ke wanda kuma duk sun bayyana a lokacin shi albarbahari rahimahullah duk sun bayyana aqidu ne munana shi yasa al-imam Abdul Qahir al-Baghdadi rahimahullah cikin littafinsa al-Farq bain al-Firq yake cewa ɓangaren yan bid'a ka kaf in ka dauki al-Khawarij ka dauki ar-Rafida yace babu wani wanda ka iya nunawa a matsayin imam shugaba ta bangaren hadisi ko ta bangaren fiqh sabanin ahlus sunna wal jamaa a ce gashi wannan jigo ne bangaren ruwayar hadisi jigo ne bangaren mai fikibul hadis babu saboda tafarki ne wanda yake sabanin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya bar sahabbansa akai to waɗannan aƙidu da ire-iren su sun bayyana a lokacin shi Imam al-Barbahari rahimahullah wanda kuma cikin iko na Allah sai zamana a wannan lokacin kuma akwai dakkan malamai wanda suna nan su ma to da sai aka yi tarayya wajen ba da gudunmawa ta fuskar rubuce-rubuce wajen yakar bidiya din domin tabbatar da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shi Imam al-Barbahari an haife shi tsakanin hijira tana shekara 233 a wannan tsakanin ne ya rasu kuma ita tana shekara 329 329 wanda shine daidai kamar yadda abul hussein alqadi muhammad bin abi ya'ala rahimahullah ya ambata a littafinsa tabaqatul hanabila duk yake shamsuddin zahabi rahimahullah ya ambata cikin siyaru alamin nubala a tarjamar sa cewa a ainihin 328 an gane ta wannan marjuh ne الراجح shine 320 da wato anishin tara to kaga in ka duba za ga yayi zamani da irin su Imam al-Bukhari rahimahullah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah inda Imam al-Bukhari an haife da tana shekara 194 ya rasu kuma tana da shekara 250 da wato anishin shida kaga sun yi zamani daya da Imam al-Bukhari rahimahullah wanda shi ma bukari ya yi rubuce-rubuce musamman littafinsa khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad khalqu af'alil ibad wanda kaga littafi ne wanda ya rubuta da muraddi ga yan bid'a yan bid'a wanda suka shafi alqadariyya da kuma aljabariyya alqadariyya da aljabariyya wanda su ainihin alƙadariya su suna mai suna kore wato ainihin ikon Allah kan aikin ɗan adam ɗan adam kawai shi yake abin da ya ga dama su kuma aljabariya suna kora damar ɗan adam ma'ana kawai ɗan adam sai abin da aka ce majaburun ne ala fi'ili an gane ah, shi ne su ah, al'insan karreshi fi mahabbin riyah wato dan adam kaman gashi ne na kaza akan bola yayin da guguwa ta taso wannan gashi na da zabi ba da zabi sai na ta yi da shi in ta so ta kaɗa shi dama ta kaɗa shi hagu ta kaɗa shi kudu ta kaɗa shi arewa da suka ce haka mutum yake wani lokacin Allah ya ga dama ya kada shi gidan giya wani lokacin Allah ya ga dama ya kada shi masallaci wani lokacin Allah ya ga dama ya kada shi zuwa ga ya dauki alkur'ani ya karanta wani lokacin Allah ya ga dama ya kada shi zuwa ga ya dauki bible to aljabariya kenan eh, su kuma ainihin eh, alkadariya sun kore gaba daya to shine bukari ya khalqu af'al ba domin mai da martani akan su gaba daya tunda Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'malu ay wa amalakum Eh, Allah shine ya ainihin ah, halicce ku da kuma aikinku da kuke aikata kuke aiwatarwa eh, gabbai da ikon sarrafa su Allah ne hore maka amma aiwatar da gabban ah, ta fuskar aikin ba'a ko wato ainihin aikin da yake na kishiyar aikin ba'a to wannan kuma yana komawa ga shi dan adam ɗin an gane wannan kenan وهكا الإمام مسلم shi ma kaga sun yi zamani irin shi imamul barbahari tunda imam muslim rahimahullah abul hussein muslim bin hajjaj bin muslim al-kushairi an-nisaburi rahimahullah tunda an haife hijira tana shekara 204 204 aka haife shi shekarar da wato ainihin wannan ya rasu kenan muhammad bin idris shafi'i rahimahullah abu abdullah wanda shi an haife hijira tana shekara 150 a shekarar da al'imam abu hanifa muhammad bin abu hanifa an-nu'man bin sabit rahimahullah ya rasu 150 a shekarar kuma aka haifi imam shafi'i dan haka a shekarar da imam shafi'i ya rasu 204 هكا سليمان بن داود بن الجاروت آه، رحمه الله صاحب المسند وندا هكا سيد ابو داود الطيالسي شما هكا يا رسيدتنا شكرا قريبي له قريبي له وندا يا دغا شكي رجالنا امام مسلم دا ابو داود دا الترمذي دا النسائي ابن ماجه دا كوم امام البخاري تعليقا شكي صحيح البخاري رحمه الله عليهم اجمعين فشيما شكرا يا رسول قريبي له تو وانا شكرا هكا في امام مسلم to imam muslim kuma ya rusu jira tana da shekara wato anishin 261 261 kaga yayi zamani ɗaya da shi imam al-barbahari rahimahullah to da haka shi ma saboda ya riske waɗannan akidun sai ya buɗe littafinsa da kitab na farko shine mai kitabul iman wanda wannan kitabul iman in ka bi shi duk ya kunshi raddi ga wadannan akidun gaba ɗaya miyagun akidun nan sannan ya tafi can ya kitabat daban-daban kitabu fada'il sahaba da sauransu kitab al-qadr da sauran bangarori wanda suke nuni game da tabbatar da aqida ta ahlus sunna wal jamaa rahimahullah to haka idan muka dauki al-imam abu daud as-sistani sulaiman bin al-ash'ar rahimahullah shi ma yayi zamani da imam al-barbahari wanda ya rasu da tana shekara 275 275 to shi ma ga ka dauki littafin sunan abi daud za ga a can dab da ƙarshe yayi mai yayi kitabus sunna bayan sa kuma sai kitabul adab wanda kuma shine littafi na ƙarshe a littafi na sunan nabi Dawud wanda kitabus sunna in ka dauka za ga rudud ne kan yan bid'a dukkanin bangarorin su gaba daya saboda sai riski wannan lokaci ne to haka idan muka dauki al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah Muhammad bin Isa bin Saura Tirmizi rahimahullah shi ma yayi zamani dai da Imam al-Barbahari domin ya rasu tana da shekara 279 279 to shi ma an ka dauki littafin sa Jami'u Tirmizi za ga kitabat wanda sun shafi raddi kan yan bid'a da sauransu za ga yayi kitabul iman a ciki za ga kitabul qadr kitabul manaqib da dai sauransu to haka idan muka ɗauki al-imam an-nasa'i rahimahullah al-imam an-nasa'i abu abdurrahman ahmad bin shu'aib wanda ya rasu ya tana shekara 303 303 ya rasu kaga shi ma sun yi zamani imam al-barbahari to shi ma ka ɗauki asnan an-nasa'i as-sughra za ga shi ya kitabul iman wanda batu ne kan aqida in ka ɗauki asnan al-kubra tasa kuma za a ga nan yayi su kitabul manaqib kan tabbatar da aqida ahlus sunnah wal jama'a kan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kitabat daban-daban haka muka dauke ibnu majah abu abdullah muhammad bin yazid ibnu majah rahimahullah wanda ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 273 273 wanda haka shi ma sun yi zamani ɗaya da al'imam barbahari da dai lokacin da bid'a ta fito fili shi yasa za ka ga asna ibn majah ya zo maka mai muqaddima wanda wannan muqaddima kunshi bayanin matsayin sunna raddi kan in bid'a matsayin sahabbai na Imam matsayin ilimi da falalarsa da neman sa da sauransu ya kawo hadisai da babuka da ya kulla al-imam abu dawud mun faɗi shekarar rasuwarsa 275 imam nasa'i fa 303 imam tirmidhi fa 279 imam ibn majah fa 279 da uku to kaga dukkanin waɗannan ashabul kutubus sitta sun yi sun yi zamani da shiwa imam al-barbahari rahimahullah to da ga kowannen sai dauki salo na rubutu domin raddi ga yan bidi'a da sauransu sannan ka dauki irin su muhammad bin ishaq bin khuzaima wanda ya rasu ya tana shekara 311 shi ma sun yi zamani da imam al shi ma yana da littafin kitabut tauhid wanda raddi ne kan yan bidi'a in ka dauki abin da ya shafi abu ishaq al-zajjaj shi ma 311 rasu abubakar ne khallal shi ma 311 rasu kaga yana da kitabu sunna wanda raddi ne kan yan bid'a da bid'a din kanta in ka dauki irin su Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Tabari rahimahullah wanda ya rasu ya sana shekara 310 shi ma da sarihus sunna wanda matabu littafi ne aka mujailid sarihu sunna to kaga shi ma raddi ne kan yin bidiya da tabbatar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka in ka dauki sai Usman bin Sa'id ad-Darimi wanda ya rasu tana shekara 780 280 kaga yana da littafi al-Raddu al-Jahmiyya al-Raddu al-Bishr da sauransu in ka ɗauki ibn abi asim wanda ya rasu tana shekara 200 da wato ainihin 87 ka gana da kitabus sunna shi ma kitabus sunna ta ibn abi asim rahimahullah in ka ɗauki irin su muhammad bin nasar almarwazi wanda ya rasu tana shekara 294 shi ma da rubuce-rubuce irin su littafin da ta'azimu qadari salat wanda rudud ne kan al-khawarij al-mu'tazila ar-rafida da sauransu wanda wannan duk kaga sun yi zamani ɗaya da Imam al-Barbahari wanda cikin su wasu malamansa ne ya yi karatu a wurin su wasu ya yi ruwaya ta hanyar su wasu ya haɗu da su an samu mai tattaunawa ta ilimi tsakaninsu da juna tsakaninsu da juna Abu Zur'a bin Jarir wanda sun ce sunansa Haramu bin amr bin jarir wasu kuma sun ce sunansa shine abu zur'a kuma shine alkunyarsa wanda shi a mutakaddim ne sosai yana daga cikin rijal na ainihin a sitta wanda fika ne bin sikat sabatu ne min al-asbat to amma sun yi tarayya ta fuskar kiransu da abu zur'a sannan akwai abu zur'a yahya bin abi amr abu zur'a ash-shami wanda fika ne yana daga cikin rijal na abu dawud da imam an-nasa'i ibn majah da kuma imam bukhari fil adab al mufarrad wanda ya rusu da tana da shekara 100 wato ainihin 48 sannan kuma akwai abu zu'at ad-dimashqi mai tarihu dimashq wanda shi ne abdurrahman bin bin amr bin nasri wanda shi mutaakhir ne akan su an gane da kyau to wanda muke magana shine ubaidullah bin abdul karim wato rafiqu ainihin abi hatimin razi wa qarinuhu an gane abokin abu hatimin razi wanda ake ce musu al-raziya ana abu hatim da kuma shi abu zur'a mutanen arrai ne rahmatullahi alaihim ajma'in to wannan shine ya bayi imam al-barbahari ya rubuta wannan littafin sharh sunna kamar yadda yake a rubuce a abgaggen littafin shine sharh sunna akwai sharhu sunna na abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-baghawi abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-baghawi yana da sharhu sunna shi wani littafi ne wanda yake na fikihu ya kunshi batun tsarki sallah zakka da sauransu a hakan yana nan al-maktabar islami sun buga shi takikin shu'aib arnaud hafizahullah sannan haka bayansa kuma an samu matsabo'i sun buga shi amma dai wannan ita ce matsaba mafi kyau to wannan shine Imam al-Bagawi Bagawi wannan Bagawi sagir kenan akwai kuma Imam al-Bagawi Abul Qasim al-Bagawi mai littafin al-Ja'diyat wanda ya kira da Musnad Ali bin al-Ja'd to shi wannan mutakaddim ne akan wannan domin Bagawi din nisbatun na ila Bagh wanda Bagh din gari ne an gane to wannan shi ya sharhu sunna amma in ka koma siyaru alamin nubala na shamsuddin zahabi in ka koma kitabu tabaqat na ibn abi ya'la rahmatullahi alayhi ma in ka koma ainihin littafin al-manhaj al-ahmad da kuma adab shar'iyya na ibn muflih za ga sun kira shi da sharhu kitabis sunna sharhu kitabis sunna wato an sa alkitab tsakanin sharh da as-sunna ne duk dai abu ɗaya ne an gane domin ana ana kiran as-sunna din ana nufin mai kitab yanzu kamar as-sunna ta ibnu abi asim as-sunna ta abdullah bin ahmad bin hanbal kaga dai mai kitab as-sunna ne to da haka nan din sharhu sunna da sharhu kitab as-sunna duk abu ɗaya ne to al-imam al-barbahari shine abu muhammad al-hasan bin ali بن خلف البربهاري رحمه الله آه، انا مصر لك بيد البربهاري وان البربهاري وان آه، ياء النسبة ينا دنگن توازوا بربهار بربهار وان بربهار ما جنيني دا اكي ساموش دا قصر انديا هند daga can ake zuwa shi to duk wanda ya zama ne yakan je can ya zo da wannan maganin sai a ce masa mai albarbahariyu nisibatun ila barbahar an gane wannan kenan wani lokaci kuma akan iya kawo ya'un nisiba ana nufin mai gari kama albukhariyu kaga wannan ya'un nisiba ta ila bukhara wannan kaga bukhara gari ne a rasha rusiya an gane wani lokaci kuma aka kai ya'un nisba annabi mai anguwa kaman addar qutniyu abul Hassan ali bin umar wanda ya rasu tana shekara uku da wato anishin 85 kaga dar qutun mahalla ce kabira fi bagdad anguwa ce babba a nan bagdad dar qutun to shi dan anguwa ne sai ake ce masa addar qutniyu an gane to haka za ka yi ta samu haka za ka yi ta samu wani lokaci kuma a danganta mutum zuwa kabila kamar abul abbas ahmad bin abdul halim ibn taimiyya wanda ya rasu tana shekara 720 da wato anishin takwas daga kan ce mai alharraniyu daga nisbatun na ila harran wanda harran ne ka kabila ce an gane to da haka shi imam al-barbahari akan masa wannan nisba din ila barbahar آه، ونكن آه، الإمام آه، السمعاني رحمه الله الكتاب كتاب الأنصار كان أبو المظفر السمعاني ملتاف القواطع دكما هكا ابن الأثير الجزري شيما ملتاف اللباب في تهذيب الأنصار سكتشي بربهاري وتنسبة إلى بربهار wanda barbahar kuma shine abin da na ambata muku cewa wanda ya fi shahara da wannan nisibar shine abu bahar muhammad bin al-hasan bin kauthar bin ali al-barbahari wanda ya rasu tana shekara ainihin a ɗari uku da kuma wato ainihin sittin da biyu ɗari uku da sittin da biyu ya rasu kaga ya rasu bayan wa shi wannan imam al-bukhari to zaka shi ya fi shahara da wannan dangantaka ta barbahari din kamar da suka ambata malamin hadisi ne babba to imam al-barbahari rahimahullah malami ne babba wanda ya taso a gida na ilimi kuma ya taso cikin malamai sannan Allah ya azurta shi da fahimtar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma ainihin tafiya a kanta da kuma yaƙi wajen tabbatar da ita ta fuskar eh, mai da raddi da martani kan yan bid'a masu kokarin rushe sunna din ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan aka yi rubuta wannan littafi nasa sharhus sunna kuma shi kadai aka samu cikin littattafansa Eh, shi kadai ake da shi eh, bayan sa babu wani littafi wanda yake da shi imam buhari wanda aka samu to wanda littafi ne mu gani saghirul hajjan ma'ana karami ta fuskar me takaddunsa amma littafi ne babba ta fuskar abin da ya kunsa na ilimi da fa'idodi musamman tun da ya tattauna ga mafiya yawan matsalolin da suke sune manya a babi na aƙida ya tattauna a kansu rahimahullah wa jazahullahu an islam khairal jaza malami ne wanda yake ya ba da gudunmawa kwarai da gaske sosai da sosai mutuka sosai da sosai sannan kamar yadda shamsuddin zahabi rahimahullah yake faɗa cikin siyaru a alamin nubala juz'in sana goma sha biyar shafi na casa'in bugu na ma'astu risala yana bayani game da waye shi imamul barbahari sai yake cewa wato albarbahari shekul hanabila shine babban malami na alhanabila a lokacinsa don haka ma ibn abi ya'ala a tabakatul hanabila ya kashi mai a tabaka ta biyu الطبقة الثانية يتي القدوة الإمام أبن كوين يكما شوغباني آه، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري الفقيه كما مال مين قرضين بكه سيشمت الدين ذهبي كتي وكان قوالا بالحق وتي أكثر شيء متن ميوا فإن قسكيا كان قوالا سيكتم ذلك ala wazani fa'al da'iyatan ila al kuma mutum ne mai kira zuwa ga ayi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa fahimtar magabata na kore la yakhafu fillahi lawmata la'im baya jin tsoron zargin mai zargi a cikin lamarin wato anishin addinin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan magana kadai ta shamsuddin zahabi rahimahullah ta isa ta nuna maka waye imam al-barbahari to dole kuwa duk wanda ya zanto da irin wannan to dole zai fuskanci matsaloli irin matsalolin da waɗanda suke gabanin da suka fuskanta ta fuskar jarabawa tunda hadisi ya tabbata cikin jami'in tirmizi da musnad al-imami an bin hanbal hadisin sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu manzala ke ce inda aka fi tsananta wa jarraba su ne annabawa sun mal'amsal fal amsal sannan sai wanda suka fi riko da hanyar annabawan sannan sai wanda suke bi musu sannan sai wanda suke bi musu gwargwadon rikon ka ga addini gwargwadon yanayin jarrabawa da za ka samu to da haka imamul barbahari saboda tsayuwarsa ga faɗin gaskiya sai zama da yan bid'a yan shi'a da aljihamiyya da alkullabiyya mabiya ibnu kullab da ibn rawandi wanda duk sun yi zamani ɗaya irin su abu ali aljubba'i irin su abu sa'idin niljinabi wanda dukkan wannan ru'us ne na bid'a to kuma sun yi zamani irin shi imamul barbahari don haka sai aka yi ta kunna masa wuta to a hijira tana da shekara wato ainihin ɗari uku da ashirin sai alqahir billah eh, abu mansur muhammad bin al-mu'tad billah ya karbi shugabanci to da haka yan bidiya sai suke ta famfa shi ta zuga shi a ya dauki mataki akan imam al-barbahari da haka sai ya sa wazirin sa ibnu muqulata da yaje ya kamo imam al-barbahari dikin da yake saboda haka imam al-barbahari da ya samu labari sai ya kokari yayi me ya faku to za ka sai aka kama wasu daga cikin manya-manyan almajiransa aka kama su aka azabtar da su dalilin wannan kuma sai Allah ya saukar da azaba zakan shi ibn mukula shi alkahiru billah sai ya sauke shi daga kan me daga kan kujerarsa sannan yasa aka jeba wuta a gidansa aka kona gida. shi ma sai fita a guje shi ma fita a guje sannan shi ma bin billahi shi ma kuma aka yi mai shi ma aka kwace kujerar shi ma daga hannunsa wanda wannan ya faru da tana shekara da ƙoƙarin a kamo shi man babba harini ne tana shekara 321 kaga bayan hawas da shekara nawa kenan da shekara ɗaya. aka tsiyaye masa idan. to da aka yi imam babba hari a lokacin sai muryar ta ƙara ɗaukaka. sunna ta ƙara bayyana ta ƙara fitowa fili to har lokacin da abu abdullah ibn arafa allah ya masa rasuwa hijira tana da shekara 223 ah, manya-manyan malamai da manya-manyan shugabanni sun haɗu na duniya imam hari sai ba sallah to na ma sai ƙara fitowa da naka suna ta ƙara kankama sai zanto al-khalifatu rabi shi ya hau kalifanci to shi ma ake ta famfa shi akan ya ɗauki mataki kan imam al-barbahari ya ɗauki mataki a kansa ƙarshe nan shi ma ya sa a kamo shi imam al-barbahari ɗin to sai ya ƙara fakuwa don haka hijira tana da shekara 329 sai Allah ya masa rasuwa a gidan wata mata ya faku don haka da ya rasu mata ta sa mai mata laibaranci ya je ya nemo mai yin wanka amma fa kada ya shelanta saboda haka shi wannan mutum ya zo yawan shi imam da bahari kuma shi kaɗai masa sallah kamar yadda yake a tabakatul hanabila ta ibn abi ya'ala da haka haka bayan Allah suke fuskantar matsaloli irin wannan amma yanzu ga lissafin sa mana amfanuwa da shi rahimahullah wa jazakumullahu al-islam khairal jazaa to matuƙar za ka yi riko da hanyar Allah riko na gaske to za ka samu jarraba kuma ƙarshe kai ne kai ne da nasara kamar da ibn qayyim rahimahullah ke cikin annuniya cewa alhaqqu mamsurun alhaqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadi sunnatu rahmani ita gaskiya ita take cin nasara tunda Allah ce innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad to alhaqu mansurun amma huwa mumtahan kuma akwai jarabawa wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين لتبلغن في أموالكم وأنفسكم وتسمعون من أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تزبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور تدلت عن سامونا يتي ونا سنة الله إيه، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة الله كم باتا تنجوها السنة القدرية الكونية باتا تنجوها lan tajida bi sunnatillahi tabdila jalla dhikruhu subhanahu wataala to da haka Allah ya yi masa rasuwa kuma gashi muna amfanuwa da abin da ya bari na ainihin ilimi kuma malami ne wanda yake ta fuskar duniya mutum ne wanda yake ya siffar siffata sifatu zuhud walwara والتقلل من أمر الدنيا tunda hatta ana cewa ya bar kaso mai girma na gadon mahaifinsa kamar da yake cikin a tabakatul harabila da kuma siru alamin nubala kaso mai yawa sarwa kabira maliya ya bari kaga wannan hada ya dulu ala zuhurihi وورعه وعدم المبالاة في أمور الدنيا وهكذا يسكن الله سبحانه وتعالى آه، توانا للتابي ناسني تديك آه، أصل مخطوط للتابي إنك كوما ذاك أربو تتوى للتابي نا أحمد بن محمد ابن غالب الباهلي أبو عبد الله wanda ya rasu da tana da shekara ɗari biyu da wato ainihin hamsin da bakwai ce littafin nasa ne to wannan gaskiyar magana kuma littafi na imamul barbahari ne kamar yadda mun ambaci malaman da suka jingina littafin zuwa gare shi ba sai mun maimaita ba a to cewa wato ainihin ibn kamil القاضي أبو الحسن أحمد بن كامل shi wannan wanda ake kira da gulamu khalil ya ce ga littafi na na baka shi karwace shi daga farkonsa zuwa ƙarshe shi ne abin da yake rubuce akan mahafu to da haka sai yake ba da hoton cewa littafin ba na imam al-barbahari ba ne na shi wancan gulamu khalil ne abu abdullah ahmad bin muhammad bin bin nildahili Ah, to shi ko mutum da wanda yake kazzaf makarici ne da haka imamu dara kudni a littafinsa abu afa wal mataruki ne ce mataruk ne idan aka ce mataruk wanda malaman hadis ka haɗu kan ne rauninsa sannan ibnu tammar alwarra kamar yadda yake cikin tarihu baghdad ah, yake cewa ban ji imam abu daud ba ya fito karara ya bayyana cewa wani makirici ne irin mutane biyu sai ya ambaci shi guda mukali ya ce yana daga cikinsu yana daga cikinsu haka kuma ya zo cikin alkamil fi du'afa rijal ainihin wandi yake cewa ya yi magana da shi gulamu khari yake to waɗannan hadisan da yake zantar da mutane su ya aka yi haka sai ya ce ai waɗannan kirkiro su muka yi domin su sa zukatan mutane su yi laushi game da bin Allah subhanahu wa ta'ala kaga shi da kansa ya ne ya taba cewa makarici ne A haka shamsuddin zahabi cikin almuguni fi du'afa rijal da yake tarjama sai ce wannan mutum ne wanda yake an san shi da yin ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ah, wa sallam an sai da yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu to wanda yake yin ƙarya ga manzon Allah ina kuma ga yi ƙarya ga wani kenan yace wannan littafin na wani ba na wani ne kuma an gane sannan kuma in ka shiga cikin littafin na shi Imam Albarbahari ya ce wannan littafi ya tattaro shi ne daga abin da daga Allah daga manzon Allah daga sahabbai daga tabi'ai daga malaman karni na uku da malaman karni na hudu to shi kuma haga bai kai wannan lokacin ba bai risi karni na na ainihin uku ba amma shi manzon Buhari ba kaga ya riski wannan karni na hudu ya riski karni na hudu amma shi kaga bai riski karni na hudu ba kaga wanda sai ya kara tabbata littafin ba na sa bane na imam barbahari kamar da mu kuma haka abin yake wannan kenan saboda haka akan samu masu satan littafi su jingina zuwa gare su wasu kuma akan jingina musu wannan din amma kuma ba haka bane yanzu kamar asyuti rahimahullah yana da rubuce-rubuce ya rasu ya tana shekara 911 kaga a sakhawi cikin ad-dawul lami' ya yi tarjama ga suɗi tarzama muslima a ah, cewa suyuɗi rahimahullah yakan saci littafansa ya ce na sani to kaga an ka koma filwaƙe za ga abin ba haka ba ne duk da yake shi a suɗi ɗalibin imam sahawi ne ya yi karatu a wurinsa ya tabbatar da haka to amma ƙarshe kuma sai shaidan ya abin nan to akan samu irin wannan kwarai da gaske kan ya faru yanzu ka ɗauki umdatul qari da fatahul bari za ga bangaren takarijin hadisi mafi yawa da shawahid al'aini yakan ɗauko ne daga fatahul bari na ibn hajar eh, ta hanyar ɗalibin ibn hajar yakan kawo shi al'aini ɗin in ibn hajar ya zona musu shiftar fatahul bari ɗin to sai ya kai masa ya gani to nan sai ya cira abin da zai sai kuma ya raddi kan abin da zai raddi kamar yadda shi ma kuma ibn harb bangaren istinbatat ciro hukunce hukunce to shi ma kuma yayi amfani da umdatul qari an gane to akan samu irin wannan wani lokaci haka ba tare kuma da mutum ya bayyana ba to saboda haka dai a takaice za mu shiga cikin wato an shi littafi kai tsaye eh, domin shine wato ainihin makasit na wannan karatu din an gane saboda haka littafi na shi imam barbahari ne rahimahullah ba na gulam khalil ba barbahari wata shekara ya rasu na to shi kuma gulam khalifa na dari biyu da nawa dari biyu da saba'in da biyar ko da hamsin da bakwai to kaga ɗalibi kamata yana rubuta yanzu inda a rubuta shi kenan inda ka rubuta ga shi kenan za ka kalli kayanka dari biyu da saba'in da biyar inda ka rubuta shi kenan za ka kalli kayanka gashi nan ka rubuta abinka shi yasa amir bin sharahil sha'abi rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin taqayyidul ilm na al-khatib al-baghdadi kuma ya cikin ainihin jami bayan ilmi fadli na ibn abdulbar namari rahmatullahi alaihim ajma'in cewa idan ka ji wani abu na ilimi yi kokari ka rubuta ko da a cikin katanga ne domin kada ya kubce maka ubayd bin abdul wahid bin sharik rahimahullah ɗaya daga cikin manya manya malaman hadisi kamar yadda as-sam'ani ya ambata cikin littafinsa adabul imla wal istimla yake cewa ya je majalisin karatu na babban malami a wancan lokacin saboda haka yana zaune ana bada karatu sai yake jin motsi a jikin sawayensa tun duniyarsa ina jin motsi kamar kartar wani abu haka can da ya bukaci zai tashi ya tafi sai ga an rike shi sai ga sai ga wani mutum ne ci da Allah ya haƙuri babu takardar zan yi rubutu ne kuma mala yana faɗin fa'idoji na ilimi na hadisi don haka ba takarda sai nake rubuta a jikin dindon ya sawunka domin kada wannan fa'ida ta kuce mini abin nufi kenan yi haƙuri in mun koma gida in na kwafa sai ka tafi ka wanke kafar takar to kaga da haka fa magabata suka bar mana wannan wannan ilimi ne an gane to al-imam al-barbahari rahimahullah ce ah, alhamdulillahi alladhi hadana lil islam Uh, godiya wadda ta kunshi yabo da girmamawa da jinjinawa ta tabbata ga Allah wanda ya shirya yadda mu ga musulunci alhamdulillah lafazin alhamdu wannan masdar ne daga ainihin hamada ya hamidu hamdan an gane ba daga za aka samu alhamid ismul fa'il mai yin godiya daga na aka samu mai al-mahmud ismul mafa'ul abin godewa daga na aka samu mai al-mahmud bihi abinda ake yin godiyar da shi daga na aka samu al-mahmud la wanda ake yin godiyar a kansa daga na ka samu al-mahmudu alai abinda ake yin godiya din a kansa an gane to shine alhamdu godiya wata kunshi yabo da jinjinawa ta tabbata lillah ga Allah ita godiya ta ka suka so uku akwai shukur kalbi akwai shukurin lisan akwai shukurin jawash idan aka ce shukurin kalbi godiyar zuci me ake nufi da wannan abin da ake nufi da wannan dukkan abin da ya same ka na ni'ima ni'imar ilimi ni'imar dukiya ni'imar mulki ni'imar lafiya kowane abu na ni'ima to ka kudu da cewa daga Allah ne Allah ne hore ma ba wai dabarar ka ba karka cewa a iyawar ce ko gogewar ce ko saboda faruwar kaza ne yasa ka samu wannan kaza ne kamar yadda karu ne yake cewa kala inna ma utituhu ala ilmin indi sai Allah ce aw lam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun yace an bani wannan dukiyar ne saboda ƙwarewa ta bisa ga wani ilimi da yake wurina na iya kasuwanci na sai na za a juya naira ta koma dala a juya dala ta koma kaza an gane to kada mutum ya zama wannan don haka ya tabbata hadisi na zaidu bin khalid bin juhani radiyallahu an wa arda wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim yana bayani a sulhu hudaybiya shekara ta hida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sai aka yi ruwan sama da aka yi ruwan sama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma'ana Allah zai ce daga cikin bayina akwai wanda ya waye gari yana mumini da ni kuma yana mai kafirce taurari kuma daga cikin bayina akwai wanda zai waye gari yana mai imani taurari yana mai kafirce mini yayin da ruwan sama ya sauko wanda ya ce an yi mana ruwan sama saboda fallar Allah da ni'imarsa ma'ana wannan ruwan daga wurin Allah ke ba wai dabarar mace wa ma bikum min ni'imatin ta min Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi ba wai dabara ba bace kowayen falala ce da ni'imar Allah da rahamarsa to wannan shine mai yin imani da ni mai kuma kafircewa taurari amma wanda zai ce wannan ruwan an yi min ne saboda tauraruwa kaza to wannan kaga mai kafirce min ne ko mai yin imani da taurari wannan shine rasa mai shukul kalbi kenan godiya zuci shine Allah ke cewa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun gode da zaku yi wa Allah kan ni'imar da ya muku sai kuma kuke karyatawa ma'ana Allah ya muku sai ku jingina cewa dabarar ku ce ko wayan ku ne ko kwarewar ku ce ko saboda yanayin nature kaza ko wani abin da yake mai kama da haka to dole a samu mai shukurul qalbi sannan bangare na biyu shine shukurul lisa. mutum ya furta da baki Allah na gode ma kan ne kan ni'ima kaza da kai shine ma'ana fadin sa cewa wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith an gane ka furta kai wa Allah godiya kamar yadda 'yan aljanna Allah ke bayanin cewa jannatu adalin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an ولباسهم فيها حرير ترجمة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ودي تاتبت الله وان دي تفيد وان داموا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا من قول الله دي شيء دم زواج وان زواج سامن كما تشنجدن الجنة وان شكور لسانك يعني. sai kuma shikurul jawash wato godiya ta fuskar gabbai shine yi amfani da wannan ni'imar da Allah ya yi maka ta fuskar nabin Allah subhanahu ta'ala. wajen tafiyar da ni'imar cikin abin da yake aikin tsa'a ne ga Allah eh, kar ka sarrafa ita wannan ni'imar cikin aikin da yake na sabo a ka sarrafa cikin aikin tsa'a gabban ka su aiwatar da aiki na tsa'a ga Allah subhanahu ta'ala. to anan kai godiya ta fuskar mai aiki kenan da gabbai kamar yadda Allah yake cewa ya'maluna lahu ya'lamuna lahu yasha'u min mahariba ya'maluna lahu yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat i'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadi shakur ya'maluna lahu yasha'u dukkan abin da yake bukata shi suke masu suke aiwatarwa sai na ku yi aiki godiya ga Allah subhanahu wataala to idan ka gode wa Allah kuma kan ni'ima to zai kara maka wata ni'imar in ka kara gode masa zai zai kara maka kullun kana cikin me kenan godiyar Allah subhanahu wataala tunda ya ce wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid to waɗannan su ne ɓangarori guda uku shi ne wani yake faɗa kamar yadda azumar ya ambata cikin littafin sa rabi'ul abara amma dai bai jingina shi ga wanda ya faɗi baitin ba ya dai kawo shi dai haka yana cewa a fara kumin na'ama'u minni salasata yadi wa lisani wa damir al-mahajjab wato ni'imar da na samu ta bangaren ku ta fa'idantar muku da abubuwa uku da gare ni yadi godiyar gabbai kenan wa lisani da kuma godiyar harshe wa damiral muhajjaba wa damiral muhajjaba da kuma godiyar zuci da kuma godiyar ta zuci أفادكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير محجبة أن قال لك تشيني الحمد لله لله أنا اللام لام الاختصاص والاستحقاق lamun tana hukunta mai cancantuwar Allah da a yi masa wannan godiyar da kuma keɓanta da irin wannan godiyar domin godiyar ce ta sha bamban da goje da za a yi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala daban take da ta kowa dan haka lamul likhtisas ce wal istihqaq domin lam takan zuwa da fuskofi daban-daban takan zuwa litta'alil littamlik lissila litta'addi da sauransu kamar yadda ibn malik ya faɗa cikin alfiya yake cewa wallamu lil وشبيه وفي تعدية أيضا وتأليل قفي وزيت أنجاني وتأليل قفي وزيت ما كان زوء مطين آه، لام السيلة وكتي لام الزائدة آه، لام التعليل لام التمليل هكا لام الاختصاص والاستيقاظ آه شيء آه فإن الله تيوى الحمد لله رب العالمين كاقى اللام هنا لام الاختصاص والاستحقاق فإن تريدكم الحمد لله قوليا تفسكر آه، أين شم مي قودير تاكسك سهولو تفسكر مي مي قودير akwai godiya da Allah yau mai bayinsa sannan akwai godiya da bayi suka yau mai suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wato godiya da Allah yau mai bayi da kuma godiya da bayi suka yi wa suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai godiya da su bayi suke yi tsakaninsu da juna ma'ana wane ya godewa ne wane ya godewa ne akan wani abu na alkhairi da ya gudana tsakani da haka ma yazo hadisi cikin sunani abi daud da jami'u tirmizi da musnad al-imami ibn hanbal da al-adab al-mufrad na imam bukhari bi isnadi sahih hadisin abi hurairah man zara sallallahu alaihi wasallam la yashkuru allah man la yashkuru nas wanda bai gode mutane kan alkhairan su bai gode allah subhanahu wataala sai kuma godiya da Allah yi wa kansa da kansa shi da kansa yi ya gode wa kansa subhanahu wataala an gane eh, hadana lil islam ya shiryar da mu ga musulunci wannan wata hidaya ce domin hidaya ta kasu kaso biyu fil jumla akwai hidayatu dilala wal irshad ma'ana shiryarwa ta fuskar mai nuna maka hanya ta shirya da kuma ya take mai kishiyar ka kamar fadin Allah wa hadainahu najdai da fadin sa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura da fadin sa wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ana 'ala al-huda fa hadainahum ay fa bayyana lahum tariqal huda فاختاروا طريق الضلال عن جاري shine الله Allah yake الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن kitabu الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور قالوا إنك لتهدي لكن في الهمية هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتوجيه سننكما طنقر نبي سهداة التوفيق والقبول شريع وابن في أداة الدكيدة من دبين شريعة أدورا كأطرب شريعة كبي أنقاني كما قلت إن الله ألب لا ميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين لفرد فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدي wannan shiriya ta tsora ka bisa turbar daidai daban daidai din to da haka nan da yace hadana al-islam me yake nufi kenan hidayatu tawfiq wal qabul shiriya ta gaman ka ta da kuma tsora ka a tafarkin shiriya din da ainihin bin sa waɗannan sune bangarori guda biyu Eh, amma za ka samu akan iya kasa zuwa ga bangare hudu amma duk suna shiga karkashin mai hidayatu dilalatin ne wal irshad an gane kyau wannan kenan yace wa manna alaina bihi kuma Allah ya yi mana ni'ima da shi musulunci din an gane inda yace al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إيه أيونا تكا مكو نعمتا تين نتورا مكو أن محمد الدين أدين كبرين دي لقد من الله على المؤمنين إذ بأت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كاقل لك من الله نعمة كان بالإسلام wanda babu wata ni'ima sama da wannan babu wata ni'ima sama da wannan sannan kuma a nan imam al-barbahari malamin suke tare sai kuma ya kara wa sunna aiwa manna alaina bihi wa sunna kuma kamar yadda yake tabbata daga imam bin hanbal kamar yadda ibn jawzi abul farsh عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي رحمه الله kamar yadda yake cikin manaqibul imami an bin hanbal idan imam an bin hanbal ya ji mutum yana cewa godiya ta tabbata daga Allah kan ni'imar musulunci da ya sai ci a kara wa sunna da kuma ni'imar sunna kuma an gane to nawa ne musulman ko ba sa kan tawakkin sunna kuma yace wa akhrajana bi khairi ummatin kuma ya fitar da mu cikin mafi alkhairin al'umma fi khairi ummatin khair asluhu fil lugha akhiru wanda haka akhiru af'al tafadil amma sai aka shafe wannan hamza din sai zama khair kamar yadda shar asalin sa ashar sai aka shafe wannan hamza sai zama shar don haka in an zo sai a ce mafi alkhairi mafi shari'a saboda afa'alu tafadil ne asalin sa akhiru ashar kamar yadda ibn malik ya fada cikin littafin sa al-kafiya al-kafiya asalin alfiya din kenan inda ita kanta alfiya daga al-kafiyin ya ciro ya rero kamar yadda yake fada a ƙarshe ƙarshen alfiya cewa ahsa min al-kafiyatin khulasa kama da ghinan bila khasasa kaga min al-kafiya ita kafiya din kenan khulasa ita alfiya din kenan an gane wannan ta kunshi baiti kusan dubu uku to yake cewa ciki ita alkafi yake cewa wa hazafu hamzin akhayr huna kasr asharru hakaza wa huna qad nazur bizai wato shafi hamzar akhayr ya yawaita kuma aka shafi hamzar asharru shi ma ya yawaita amma asali akhayr ne kamar yadda ne yake cewa بلال خير الناس وابن الأخير كذا وابن الأخير كاجا سيتبت ده أصلي ده كما يذو القراءة شاذة بمتواترة وفدين الله سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أما قراءة شاذة أما قراءة متواترة أشرية سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ان gane to daga sai ka ce wato الخير wani lokaci kuma akan kawo shi afa alu tafaddul din na khair amma abin da ake nufi yana nufin mutlaqul khair din kawai tsantsar shi alkhair ba wai ba tafaddul din ake nufi ba ba wai tafaddul din ake nufi ba kamar fadin Allah da yace ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila ma'ana kina yan aljanna su ma akwai alkhairi sai dai yan aljanna su suka fi alkhairi ma'ana yan wuta su suna da alkhairi kenan haka ake nufi akwai alkhairi ga kafare cikin wuta babu a ce ka nan ba wai fifikon ake ana mai tsantsar alkhairi kawai kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillah khairul law kanu ya'lam da ya ce su kafare sun yi imani ma'ana da hakan shafa alkhairi kenan ma'ana kafin shi ma akwai alkhairi a cikin sai da imani ya fi shi alkhairi kaga ba haka ake nufi ba ba da haka shine alkhairi gare su da haka shine alkhairi gare su da inda yake cewa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun ma'ana ana nufin kenan wanzo su kan kafirci shi ma alkhairi ne sai dai wanzo su akan imani shi ba alkhairi kaga ba haka ake nufi ba na ake nufi ana tsantsar alkhairi ne kamar inda yake cewa innal ladina yulhidna fi ayatina la yakhfawna alaina أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعمل البصير ما أنا وند أك جيفا تكون متى إنا كافري ما أنا إيش ذاك الشيفا الخير كوكم وند يزوا الله إنا أمن تتشين عن الجنة كأنما بعيد التفاضل أكيد فيه ma'ana idan ka ce wanda ya zo wa Allah yana aminci yana dan aljanna shi ya fa alkhairi ma'ana shi ma wanda yake kafirin aka jefa cikin wuta shi ma yana da alkhairi kenan sai dai dan aljanna ya bi shi alkhairi kaga ba haka yake nufi ba domin alkufru za khaira fihi kafirci babu alkhairi a cikin sa to akan kawo wani lokaci din ana nufin mutlaqul fadl din ba wai ana nufin at-tafadul din ba fifikon ko yake nufi shine fi khairu umma cikin mafi alkhairin al'umma wannan yana nuni zuwa ga fadin Allah cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tunhana 'anil munkari wa tu'minu billah wa law amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum fasiqun kuntum khaira umma ku ne mafi alkhairin al'umma wadda aka fitar domin amfanin mutane me ya siffar ku kuna umarni da abin da yake sananne shari'a ta yarda da shi kuma kuna hani ga abin da yake ba a san shi ba abin ki kuma kuna yin imani da Allah subhanahu wataala kuna yin imani da Allah subhanahu wataala shi yasa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda yake cikin asnanul al-kubra ta Imam an-Nasa'i da kuma Jami'ul Bayan na Abu Ja'far at-Tabari yake cewa wannan aya tana magana ne kan sahabbai wanda suka yi hijira daga maka zuwa madina domin sun fi kowa siffantuwa da abin da aya take bayani na batun mai al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar haka abi hurairah radiyallahu anhu shi ma ya faɗa kamar da yake cikin sahih bukhari yace wannan aya batu take kan sahabbai domin su ne mafi alkhairin mutane ga mutane to amma tun da sifa Allah ya bayar kuma wannan bai da cewa ya yi mai ya takaita a kansu dukkan wanda ya dauki sifar aya to ya shiga ciki sai dai sahabbai su za su ga abin a matakin farko dukkan wanda yake ba su ba to taba'un ne lahum li'annahumul asl domin su ne asali shine kuntum khaira ummatin an gane to kuntum khaira anan daga kane ku dukkan zai zantowa kana anan kana ce tamma ma'ana sai toke kenan ai a ku samammu ne an same ku kuna matsi mafiya alkhairin al'umma kamar inda Allah ke cewa wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara ko ila Mai maisura a wata kira'a wa an tasaddaku ko wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun fi kira'a ukhra an gane to kaga idan nan kaga wa in kana to kuma sai aka ce zu usuratin eh ka kana ce me kenan tamma ba na kisa ba an gane da kyau ta ana ce tamma ko kuma zai daukar cewa a matsayin kana nan kana ce na kisa ma'ana kenan kun zanto mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ku domin amfanin mutane ko ne dai ka dauka zaka samu sakamako guda ɗaya shine mai tabbatar da alkhairiyya din wal afdaliyya wannan fifiko din an gane yace fa fa nas'aluhu tawfiqa muna roƙon shi Allah subhanahu wataala dacewa ma'ana at-tawfiq masdar ne na waffaqa yuwaffiqu tawfiqan dacewa me yake nufi da wannan ya datar da mu lima yuhibbu ga abin da yake so wa yarda kuma yake yarda da shi subhanahu wa ta'ala wannan kuma karantarwa ce akan mai kullum ka zanto cikin mai roƙon Allah akan Allah ya tabbatar da kai kan shari'a wannan kuma yana nuni zuwa ga faɗin Allah cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab kada ka karkatar da zukatan kuma kamar yadda ya tabbata hadisi cikin sahih muslim da musnad al-imami Ahmad bin Hanbal manzo Allah addu'a ya mai jujjuya zukata ka yi mai ka tabbatar da zukatanmu kan addininka ka juyar da zukatanmu kan addininka kamar da ke a wata ruwaya shi yasa ya tabbata a matsayinka da musulmi a kullun sai ka nemi Allah ya tabbatar da kai kan shirya su goma sha bakwai a sallar farilla kadai kawai banda nafila inda nafila ne kuma kaga abin zai kawo sai ka ce mai ihdinas siratan mustaqim ma'ana mai tabbatarwa Allah ya tabbatar da kai kan wannan shirya ne an gane da kyau wannan shi ne walhibza kuma mana roƙon Allah kiyayewa ya kiya mimma ya karahu daga abin da yake ki wa ya kuma da abin da yake ki shi ne fusata ke abin da zai jawo fusata shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ainihin ilam ka sani wannan a haka ake faɗa sama'an sama'an ilam haka ake cewa amma kiyasan a'alam zaka ce a'alam bi iskan mim tunda daga alima ya alamu ilman alima ya alamu kaga mudari'in sa harafi na uku mai yake doka kaga fataha yake doka to da haka harafin farko na fi'il abnasa fataha zai ɗauka wannan shine kiyas an gane yanzu misali kamar ka ce istaghfara yastaghfiru istighfara kaga istaghfara kaga mudari'insa harafinsa na uku kaga ya dauki me kasra to zaka fi'il amr nasa sai ka ce istaghfir دخولا كاجا هرفينا اوكو تشكين في الي مضاري يا دوكي مي ضمة تو في الامر نصيك تشمي ادخل كمان خرج يخرج خروجا خرج يخرج كاجا هرفينا اوكو نفي الي مضاري مي دوكا ضمة تو في الامر نصيك تشمي اخرج انجان اخرج انجان لكيو كمان حفظ يحفظ حفظا كاجا هرفينا اوكو تشكين في الي مضاري مي دوكا fataha to fi'il amr sai ka ce ahfaz ahfaz to wannan shine an gane shine to amma da ka sama'an maimakon a ce alima ya alamu ilma a'lam sai a ce ilam an gane da kyau haka aka ji amma dai a kiyasin sa ga yadda zaka faɗi shi yace ka sani ya kai mai neman sunna annal islam lalle musulunci huwa sunna shine sunna wa sunnatu hiya islam sunna kuma ita ce musulunci wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhir ɗaya daga cikin su bai tsayuwa dole sai da ɗaya ma'ana alkur'ani da sunna ga musulmi kamar fuka-fukai bi ne ga tsuntsu idan arsa fifike da zai iya tashi sama ba zai iya tashi ba da haka yana daga cikin ah, balaga ƙur'aniya ah, wanda ah, nuni game da girman littafin alkur'ani wajen iya magana da Allah ke cewa min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru sai tamin bi haihi illa umamun amsalukum ah to akwai tsuntsun da yake tashi ba da fifike ba amma sai ce babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa ai ba tsuntsaye ke tashi ba da fuke ba to me yasa nuni akan cewa ai tsuntsu yakan samu damar tashi ne in ya zama yana mai fifike biyu shi yasa sai Allah ya da sa guda biyu amma in ya rasa ɗaya fa ba zai tashi ba to haka matsayin musulmi yake in ya rasa sunna to sa ba zai karɓu ba haka in ya rasa alkur'ani haka sa ba zai karɓu ba dole sai ka haɗa abubuwan biyu gaba ɗaya sai ce fa minas sunnati yana daga cikin sunna ta annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam luzumul jama'ati wato lazumtar jama'a ta musulmi da aka ce jama'a ta musulmi anan wanda suka haɗu akan bin littafin Allah da suna annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai an gane sai ce wa man ragiba غير الجماعة وفارقها dukkan wanda ya kwaɗaitu ya ƙaunaci ya so ya buraci wata tafiyar ba tafiyar da jama'a suke kaiwa tafiya kan littafin Allah da sunan annabi Muhammad su makamata wa faraqaha kuma ya bar su jama'a ne da ahli sunna wal jama'a faraka anan ma'ana bari ba wai rabuwa ba daga faraka yufariqu mufaraqa al mufaraqa shine al mutaraka mun gane ba al mutaraka ma'ana ka bar abu shi ma ya barka shi yasa fadin Allah da Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah innal ladina farraqu wanda suka rarraba addinin su kaga wannan mai rabuwa kenan farraqa yufariqu tafariqan at-tafariq rarrabuwa to rarrabuwa ta fuskar addini kan iya bayuwa mutum ya bar addini ma shi bai sani ba da sunan kuma yana kare addini sai waye gari yana kare bangaranci shi kuma na ganin addini nan kuma ya riga ya bar addini shi yasa yazo a kira'a ta آه، الأخوين الإمام الكسائي الإمام حمزة تشوامي إن الذين فارقوا دينهم معنى سكبر الدين أساكما كور الربوة تشيني أنا وفارق هذه كلمة من قال كيو سيجت ونم آه، فكري خلاع غريب قتل إسلام من قنقه to wannan fa ya riga ya cire wato ainihin tambari na musulunci daga wuyansa ma'ana abin da zai nuna cewa shi wannan musulmi ne to ya riga ya cire shi saboda ka zai zamana musulunci ne gauraye da bidi'o'i da barna ba hakikan musulunci ba wa kana dallan mudillan kuma ya kasance batacce mai batarwa saboda yana kan bata kuma yana gana akan shari'a yake wa kana dallan mudillan wato ya kasance mai batarwa kuma shi kansa batacce dallan wannan kaga lazim ne mudillan fa muta'addi ne dallan ismul fa'il na ya billu. dalala mudillan fa ismul fa'il na adalla yudillu idlalan wannan shi muta'addi ne an gane da kyau to ƙarƙashin wannan imamul barbahari rahimahullah da ya ce kasancewa musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci ɗayansu bai tsayuwa dole sai da ɗaya nuni kan cewa alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tare suke juna ba su rabuwa duk inda aka samu qur'ani to an samu sunna wanda ya saba manzo Allah ya saba wa Allah wanda ya bi manzo Allah ya bi Allah kamar wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah sallallahu wanda wannan shi ya bayu Allah yakan dunkule damirin sa na manzo Allah a wasu wuraren sai mai da shi abu daya dan me dan nuni akan cewa bin alqur'ani bin sunna ne bin sunna bin alqur'ani ba sa rabuwa bai iya yiwa mutum ce shi qur'ani kadai zai bi da zai bi sunna ba kuma idan tuna bin alqur'ani bai yiwa da haka sai Allah yake cure ya dunkule da mirinsa da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya halifuna billahi lakum liyurdukum wallahu rasulu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin kaga ya ambaci kansa shi Allah sannan ya ambaci manzo Allah sai ce an yurduhu sai ifrat bai ce an yi ruduhuma ba an gane ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa rasula wa la tawallu anhu wa antum tasma'un bai ce anhuma ba ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum sai ce idza da'akum bacin ya ambaci kansa kuma ya ambaci manzon Allah lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi yushur saboda ka'idar man yuti rasula faqad ata Allah wa man tawallahu ma arsalnaka alayhi hafiza shi yasa Allah sai ya nuna aikin da manzara sai da yayi sai ce shi yayi falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum ma ramaita idh ramait walakin Allah rama وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم yace inna zai bayi unaka inna ma bayi unan Allah yadullahi fawqa aydihim mubayi'at da manzon Allah ya da sahabbai sai Allah ya ce shi mubayi'at da su an gane domin nuni akan cewa bin manzon Allah bin Allah ne don haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim manzon yake ce dukkan wanda ya manta ta'a yayi wa Allah ta'a dukkan wanda ya saba min kuma ya saba wa Allah subhanahu wataala sannan kuma dan nuni akan cewa bayan za a ka fahimci alqur'ani ba tare da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi domin tare suke da juna a haka hadisi ya tabbata na al-miqdad bin ma'adi karif wanda yana cikin sunani abi daud da waninsa ya zama ta hadisin abu rafi shi ma cikin sunan abi da waninsa ah, lafazin hadisin eh, mikidan bin ma'adi karib manzo Allah yake cewa a dunkule lalle an bani alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi me yake nufi da wannan sunna din kenan da haka kamar da qur'ani yake wahayi sunna ma wahayi ce to ita kuma sunna ga alqur'ani tana tafiya da shi bisa fuska uku fuska ta farko shine alkur'ani ya zo da abu kuma sunna ita ma sai ta zo da irin wannan abu ba rage ba ƙari fuska ta biyu Ƙur'ani ya zo da abu a dunkule sunna kuma sai ta fayyace ta faɗaɗa shi ta bayyana filla filla yanzu kamar batun sallah zakka da aikin hajji da sauransu shine bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ce mun sauka maka da alqur'ani domin ka bayyana mutane litubayyana linnas Allahu huna lamu ta'lil lamu illa lamu sabab sababin sauka maka da alqur'ani shine kai bayanan alqur'ani da sunnarka sallallahu alaihi wasallam a bangare na uku kuma shine bangaren da qur'ani bai zo ba kuma sunna sai ta zo da shi a alqur'ani ba amma kuma gashi a cikin sunnar annabi Muhammad ya zo shi wannan abin to wannan sune bangarori guda uku don haka an nuna mun cewa lokaci yayi tunda darasin farko ne kamar mun dan tsawaita sai ai hakuri idan Allah na gani darasin gaba insha Allah sai mu bar maja abin ya zanto ya tafi akan daidai sakamakon mun tsawaita wajen mukaddima da ta ja lokacin insha Allah wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ما شاء الله بارك الله فيكم Uh, Allah ya saka da alheri wannan darasi da malam ya bayar kuma dama kamar yadda in za a zo darasin hakuri za a yi sau don allura ba sati-sati ake yi ba so ɗaya ne a wata ko kuwa to da so ɗaya ne a wata hakuri za a yi idan an zo darasi kuma kullum dama muna so da mutane su bambanci tsakanin karatu na ilimi da hayaniya ita karatu ba ba a ƙare ta ba in ka yi kawai ka yi in ba ka yi ba ba ka yi ba sai ka je ka koya haka ake na sha bayani a gurare da dama da ya sa kake ganin wasu da fauda da tada kura suke harkar malanta saboda billahi lazi duk wanda ka jarrabe shi da littafi ba zai karantar da kai ba shi yasa wasu makaranta su soɗe ne a ramadan ne idan ramadana ta wuce to ba su da kuma wajen karantarwa shi yasa an kama mai mutum da littafi kace ka zo karatu sai ce maka zai tafi ta gina can hanyar neja kuma ba inda zai je wallahi ba zai iya karantar da kai bane shi yasa mai muqamatul hariri yake ta inda hani yukuru mur rajul aw yuhanu a lokacin da aka jarraba mutum ne ake karrama shi ko a wulakanta shi saboda haka muna ba da shawara na tabbatar dai ɗalibai ne na karatu ba masu fauda ba 'yan hayaniya kun san akwai irin wannan ɗalibai ne na karatu na tabbatar an karu a wannan jalsa din da aka yi to kuma da alama yadda aka ji muƙaddiman, alama ne na cewa da izinin Allah za a kunkwada karatu insha Allah wannan shine abin da muke fata Allah ya saka mu da alheri sai kuma gobe kowa ya shako a gida dawurin shi wanda bai da shi ya tafi kasuwa ya je ya siyo wannan shine ko mun kawo na masallaci ba za mu ba kuwa ba na masallaci na masallaci ne wa naka naka ne mu ma namu namu ne in Allah ya da assalamu alaikum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ga waɗanda suke da dama ta hanyar whatsapp kila Allah sun ji sanarwa abin nan mun ɗauki karatun kuma za a tura shi mutum da ya turo lambansa insha Allah duk da aka yi darasin za a rinka turo shi lamban da za a iya turowa don a samu karatun shi shine 080 34 sai 6 guda uku sai 2 guda biyu sai 0 080 34 66 62 20 insha Allah akwai musamman karatukan malama Muhammad Bello Al-Adamawi za a same su da dama ta wannan hanya mm. mutum zai tura sunan shi ne da state eh muna so mu ware suna da state a a ta WhatsApp da kai sai bin zai fito a WhatsApp sai ka je ta WhatsApp din ka tura sunanka da state din ka insha Allah za a tura Allah ya sa mu dace